Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya ta yau Juma'atu babbar rana. wadda ta yi daidai da biyar ga watan maris 2026 inda yanzu haka agogon gundumar columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare kun kama shirye-shiryen namu ne kai tsaye akan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9,765 masu gajeren zango kuna iya bibiyar mu a shafin mu na www.gtahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta irin su facebook x instagram tiktok har ma da youtube don samun labarai da su tare da sahabo imam aliyu yusuf aliyu harande ke jin ragamar shirin a wannan safiya. tsadar ɗanyen man fetur zai shafi tattalin arzikin duniya. duk lokacin da aka samu karancin ɗanyen man fetur ko farashin shi ya sama tattalin arziki yana tsukewa. Ana ci gaba da samun kwararar bakin haure zuwa ƙasashen yammaci. Abin da muke nema da shi ambasadai da ya dibi wannan lamari da ƴan uwanmu suke a nan wanga wuri. Yau suna da wata guda da kwana hudu. Bayan waɗannan isa lawal ikara Sai gabatar muna da shirin manuniya daga bisani mu muku labaran wasanni a takaice amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya Amurka da tarayyar Turai da wasu gaggan ƙasashe cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka bara jiya Alhamis. Sun bayyana matuƙar takaicin ganin ana ci gaba da keta yarjejeniyar tsagaita wuta har da na baya-bayan nan a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Daga nan suka yi kira ga dukkan sassa da rikicin ya shafa su sake ƙudurin kawo ƙarshen fada da suke yi su koma kan teburin shawarwari. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ji Alhamis cewa hukumomi a Tehran suna kiran Washington da nufin su kulla yarjejeniya a daidai lokacin da jiragen yakin Amurka da Isra'ila suke ci gaba da lugujen wuta kan ƙasar. Ya ƙara da cewa tilas ne a ɗauki matakai da za su sassauta matsalar jigilar mai. Yana mai cewa suna kira da cewa yaya za a yi mu kulla yarjejeniya. nace ai kusan kun makara in ji Trump kenan yayin wani biki a fadar White House jiya Alhamis lokacin da kungiyar ƙwallon ƙafa daga jihar Miami ta tan Amurka da ake kira Inter Milan ta kai masa ziyara. Trump ya yi magana kan nasarori da dakarun Amurka suke samu a yakin, yana cewa suna rusa ƙarfin Iran na amfani da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi marasa matuƙa da ake kira drones da turanci. ya ƙara da cewa jiragen yaƙin ruwan farisa sun tarwatse ya ce amurka ta lalata ko ta nutsar da jiragen ruwan na yaƙi na iran 24 a cikin kwanaki uku daga nan ya kira ga jakadun iran a farin duniya su nemi mafaka domin su taimaka wajen gina farisa makoma mai kyau shugaban na amurka donald trump ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa ko kusa mujtaba ali khamenei wadda shi ne a kan gaba a goyon bayan waɗanda mahukunta a farisan suke duba yiwuwar a naɗa sabon shugaban addinin iran trump ya ce wajibi ne ya tsoma baki kan wadda iran za ta zaɓa a zaman shugaban ƙasar ta shigen abin da ya yi a ƙasar venezuela shugaban afirka ta tsakiya faustin tudera ya kira ga rasha ta taimaka wa ƙasarsa ta fuskar makamashi saboda ƙalubale da ƙasar take fuskanta ta wannan fanni. Shugaba Tudera wadda ya yi wannan kira a jiya Alhamis ya kuma gode wa Rasha a fara ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu a Moscow ya ce Rasha ta taka muhimmiyar rawa ta fuskar tsaro a ƙasarsa wadda ya ba da damar a gudanar da zaben ƙasar da aka yi a Baba nan da ya ba shi dama ko kuma nasarar na wani wa'adi na shekaru bakwai. Ya ce Rasha tana da ƙwarewa ta fuskar makamashi. Ƙasashen yammacin duniya suna nuna damuwa saboda ganin ƙarin rawar da Rasha take takawa a wasu sassan Afirka, wadda hakan koma baya ne ga muradun Faransa da kuma Amurka. Rundunar Afirka ta Rasha wacce ta gaji ƙungiyar sojojin haya na Rasha da ake kira Wagner tana aiki a ƙasashen Afirka da dama da suka haɗa da Mali da Equatorial Guinea da Afirka ta tsakiya. Manoma a faɗin duniya suna fuskantar tsadar taki da mai yayin da yaƙi da ake ya gabas ta tsakiya yake ƙara tsanani wadda ya sa wasu manoma suka fara gwagwarmayar neman takin yayin da damina take gabatowa. Wannan yaƙi hali yanzu ya rufe mashigin ruwan Hormuz wadda ya sa kamfanonin har haɗa taki suke tsayi da ayyukansu a yankin kuma ya yi mummunar kasar zirga-zirgar jiragen ruwa da suke jigilar kayayyaki da manyan kamfanoni masu saye da sayar da taki a fadin duniya suke yi yayin da manoma a turai da yankin asiya suke shirin fara shuka wani gungun shugabannin ɗariƙar anglican masu faɗa a jiji alami suka ba da sanarwar kafa wata sabuwar majalisa da za ta jagoranci ɗariƙar mataki da yake ƙalubale ga archbishop ta canterbury a daidai lokacin da ake shirin bikin miƙa mata ragamar shugabancin wannan ɗariƙa. Wannan mataki da ɓangaren ɗariƙar da ke kiran kanta GAFCON a takaice, wato Global Anglican Future Conference da Turanci, ya haɗa kan coci-cocin Anglican masu ra'ayin mazan jiya galibi daga ƙasashen Asiya da Afirka. Kuma wannan hakan yana haska wuta kan ƙara zurfin saɓani tsakanin 'yan ɗariƙar bayan da aka shafe shekaru ana zaman ɗarɗarkan aƙida da kuma batutuwa na zamantakewa. Reshen cocin masu kiran kansu Gafcon a takaice suna adawa kan naɗa mata a zaman limamai da kuma ƙara cusa 'yan luwaɗi da madugo cikin harkokin majami'ar. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa. na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Cikin kwanaki shida da fara yakin Iran Isra'ila da Amurka, farashin ɗanyen mai ya tashi a kasuwar duniya. Hakan kuwa zai shafi sauran ababen more rayuwa a duk faɗin duniyar. Farfesa Ahmad Adamu masanin kasuwar man fetur na jami'ar Philomath da ke Abuja, ya mun ƙarin haske a kan irin koma baya da yaƙin zai haifar wa duniya. Dama makamashin duniya dama shine ɗanyen man fetur. Duk lokacin da ya karanci ko ya tsada, tattalin arzikin duniya yana shiga garari. Duk lokacin da aka samu karancin ɗanyen man fetur ko farashin shi ya sama, tattalin arziki yana tsukewa. kuma dama jigajigan kasashen da suke juya aka tattalin arzikin duniya kasashe ne irin na china wanda ita kuma kasar china ta dogara sosai akan shigowa da dan yaman fetur daga kasar iran in ka duba man fetur ɗin da ake samarwa a kasar iran kashi 90 bisa ɗari china ne ke sayanta kuma china ta fi son shigowa da man kasar Iran saboda shi man su yana da araha kuma suna samar da wato wadatacce ko kuma isasshen man fetur din rana tun da kaga Iran a din rana suna iya yin ganga ta man dan yaman fetur da ta kai har miliyan hudu din rana so kaga ita kasar china tana buƙatar irin wannan wadataccen kuma ingantacce da za a iya dogaro a kan shi man da ake samarwa ma duk a duniya kashi biyar bisa ɗari na man kasar iran ne yake samar da shi so idan yanzu iran ta shiga wannan yakin ta hana saida wannan man nata ko kuma ta ƙi saidawa ko kuma ta ƙara sa shi ya yi tsada musamman ma zuwa ƙasashen china so ita kuma china za ta shiga cikin yanayi mai wahala saboda saboda ko da ta samu wani ɗanyen man fetur daga wata ƙasa za ta sai shi ne da tsada wanda kuma yanzu matsalar da ake fuskanta shine wannan yakin da ake na Iran ita Iran ta ma toshe wannan ɗan ƙaramin hanya da sauran ɗanyen man fetur da ake samarwa daga sauran ƙasashe yake wucewa wanda yake la'akari da manya-manyan ƙasashe ne irin su ƙasar saudi arabia irin su ƙasar iraq da haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasar kuwait da ita kanta ita ƙasar iran ɗin ta wannan zirin homos ɗin nan ne man su yake wucewa so ga duk man da ke fitowa daga ƙasashen nan duka za a toshe su wanda kamar kashi ishirin bisa ɗari na man fetur da ake samarwa wa a duniya duk rana yake wucewa ta wannan zirin wanda kaga idan aka kulle shi ma'ana kenan zaka cire akalla ganga miliyan 20 duk rana wanda kaga kai ya samu an samu karanci a kasuwa to kuma da aka samu karancin abu a kasuwa farashin shi na yin sama wanda dama tun da aka fara wannan yakin cikin kwana shida ma kawai sai da shi farashin ɗan yaman fetur ɗin ya ƙaru da kashi goma sha takwas bisa ɗari sai kaga a farko farkon ma wannan kenan kwana shida ina ga an ci gaba kenan nan gaba kasashe za su ringa sayan shi wannan man fetur din da tsada wanda kaga yaki ne wanda ya shafi ƙasar Iran amma zai dawo zai shafi tattalin arzikin duniya baki ɗaya wanda har kasashen mu irin ma na su Najeriya zai iya sa yanzu mu ringa sayan man fetur da tsada saboda wancan yaƙin da ake yi. Ana iya cewa ita kamar yanzu Najeriya da kai magana farfesa kasancewar tana da ɗanyen manta da take haƙowa kuma take sarrafawa ta ya wannan zai shafi tattalin arzikinta ba za ta iya zama dama da za ta samu kuɗaɗen shiga ba in za ta sai da manta da tsada ga wasu ƙasashe? Eh, abu ne mai harshe biyu. Na farko shine idan man fetur ya yi sama to kuɗin shigan Najeriya zai karu. Su da mu wani albishir ne ga Najeriya. A dama a lokutan baya abin da yake hana dama muna cin riba shi wannan tallafin man fetur da ake bada wanda kuma lokacin da yi man fetur ya sama shi biyan kuɗin tallafi ma shi ma yana yin sama sosai kaga dirarar kuɗin da aka samu a lokacin da yi man fetur ya sama to kuma subsidy ko kuma tallafi ke cinye shi to amma yanzu tunda babu tallafi kaya kenan kai tsaye duk lokacin da yi man fetur ya kara tsada to ma'ana kuɗin shigan Najeriya zai kara yawa sai dai a wani bangare bangaren kuma shine su 'yan Najeriya su ne za su biya farashi mai tsada a gidajen mai saboda idan ɗanyen man fetur ya yi tsada a duniya farashin mai a gidajen mai zai ƙara tsada saboda ai masu tatar man fetur ɗin su ma sai sun saro mai da tsada da wannan ɗanyen man fetur ɗin mai tsada sannan sai su tace sannan kuma sai su saida. To amma Najeriya tana da nata ɗanyen man me yasa sai ta siyo na ƙasar waje? A, ah, to ai shi ɗanyen man fetur ko a bayan gidanka kake samar da shi ko a cikin gidanka kake samar da shi yanda ake sayar a kasuwar duniya haka zaka da shi in yanzu a Najeriya muna samar da man fetur din mu munan Najeriya ba wani yakin da ake yi muka samar da man fetur amma kuma a kasuwan duniya man fetur ya kai dala misali a ce ya kai dala ɗari to mu haka zamu mu saida ko da ko wanda za a saida ma a cikin gidan dan Najeriya ne a samar da man fetur a gidan Najeriya a saida ma ɗan Najeriya a tace a Najeriya mu ma farashin da za mu saida ma wannan matatan man fetur a cikin gidan Najeriya za a daidaita farashin da kasuwar duniya saboda shi dama kasuwar ɗan yamma fetur kasuwa ce ta duniya. To muna fatar Allah kawo mafita baki ɗaya. Daga batun tattalin arzikin duniya sai na masu ƙoƙarin fita daga nahiyar Afirka zuwa ƙasashen Turai da zimmar samar da rayuwa mai inganci. Sai dai hakan na zuwa da tsananin wahala ta wannan hanyar kusan mutane da dama kan rasa rayukansu. wakilin GTA Ashiru Alhaji Muktari ya ziyarci wata mahaɗa da 'yan gudun hijira suka yada zango bayan sun samu labaran rufe bakin iyakokin ƙasar Libya. Ko meye mafita gare su yanzu? Rahotanni dai sun bayyana cewa akasarin bakin hauren 'yan ƙasar Najeriya ne da kuma ƙasar Benin da ke jibge a bakin kwarin na karanta a cikin Saharar Nijar hanyar zuwa Jado. Hakan ya zo biyo bayan rihe iyaka da ƙasar Libya ta yi. Batun da a halin yanzu rahotanni suka bayyana cewa bakin hauren na cikin wani hali. Ko da yake a cewar Adun Mahamma, sakataren kungiyar direbobi na yankin Durku, ya ce bakin hauren suna bin taɓa rauniyar hanya ne. Waɗannan mutanen nan ba tana agarsu bane suka bi. Mutane ne wanda ake farautar su daga Najeriya, daga Kano zuwa Zanjar tanu ake wuce da su. mu ba su zo mana nan agaras mutane ne wanda ake furar da su an kai su karin kantana an da su kuma alhali mutanen nan daga inda suka fito sun biya kudaden su ga mutane kudin motocin sun biya an da su mun samu labarin kamar su ma suna mutuwa ana mutuwa shan a karin kantana yunwa ma ta ishe su ka gane ko kuma in mota ta fito nan wurin ga labarin da muka samu mai tahiya wallahi in ta je karin kwantanan nan sai su zo su gewaye ta suna neman ruwa suna neman abinci A akasarin matsalolin da su bakin hauren ke fuskanta a cewar ado hamma rashin bin ka'ida ne kamar yadda doka ta ce da kuma zaluncin wasu direbobi da ke bi taɓa rauniyar hanya. muna yin fede route na motoci duka masu taya libya masu taya alshe duk motar da zata yi sai ta zo nan mun mata fede route formalite Mu rubuta sunan dare ba sunan fasaje ina ne za ka duka komi da kominka muna mana labarin shi kenan kaga irin wannan mutane baiwa su sayar da mutane su zubda su ga aina Bai baiwa ko baya ga bakin hauran wasu daga cikin 'yan kasar Nijar ma da ke kokarin shigowa kasar na jibge a Sabaha na kasar Libya wanda wasunsu suka kwashe tsawon sama da wata guda ba tare da samun shigowa kasar ta Nijar ba sakamakon rihe iyakar kamar yadda wannan malami yake cewa abinda muke nema da shi ambasadar da ya dibi wannan lamari da yan uwanmu suke a nan wanga wuri yau suna da wata guda da kwana hudu ba shi ya tsakare hanya ba hanya libya ita adda hanya ita ta tsakare hanya amma ambasad da su da magabatanmu na gida suna da hanyar da za su nema ma 'yan ƙasanmu mafita na kamar misali waɗannan al'umma waɗanda akwance cikin wanga sanyi ni zan ba ku shaida waɗanda kwanci tunda babu radda za ta yiwuwa kamar misali ini ya biyo ban da mutanen nan likita mm. al'umma mm, tausaya muna waɗanga bayan Allah su samu su tsada da wanga wuri kawo yanzu dai babu wani martani daga gwamnati kan kiraye-kirayen da wasu 'yan kasar ta Nijar ke yi a kasar Libya da ma kuma sanin kowane irin mataki gwamnatin Nijar ke ɗauka game da waɗannan bakin haure. Ashiru Alhaji Mutari GTA Hausa Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. Kada dai a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga na ikara. Manuniya. mu ba mun ki wani abu ne da wata jam'iyya ba ko adc ne ko ma menene amma a kalla su ma me matsayin da suke ciki su suna da shari'u wajen biyar a matakin farko inda mu mun wuce idan kwankwaso ya sassauta hamayyarsa suka haɗe guri ɗaya to shi kenan wannan dambarwar watakila ta zo ƙarshe kenan. tsohon shugaban jam'iyyar pdp a nigeria sanata ahmad muhammad makarfi da kuma mafashin baki dabta sa'idu ahmad dukawa kenan ke jirge jawaban salon siyasa dalla-dalla. shi kuwa tsohon ɗan takarar gwamna a jihar kaduna kuma ɗan biram na zazzau honorable sani mamush aban cewa yake ai yadda ake ci gaba da cin kasuwar zub da jinin 'yan najeriya fa a gaskiya akwai matsala dan allah ko kaji kake kiwo an ɗebi dubu an yanka an ƙona ko kaji kake kiwo an kama kajin a kurkin an banka musu wuta ƙauyuka nawa aka banka ma ake banka ma wuta mutane nawa ake kashewa saboda allah har yanzu rai dai bai da ma'ana rai dan adam bai da ma'ana a kasan mu to sai yaushe rai zai tasiri masani ka harkokin tsarin tsarkake tsamin tsaro a Najeriya Dr. Huza Ahmad Getsa ma ya ce ai targaɗan turguɗe tsarin tsarkake tsamin tsaro ne kawai ciki a cikin auren sasancin da wasu jihohi suka riga suka kulla. Duk ƙwararre duk wanda ya san ciwon kanshi a fuskar tsaro ba zai yarda da cewar ka zo ka ce ka yi sasanci da mutum kuma kai baka da ko wuƙan yankan albasa kwakwara a gidanka kuma sannan da aka yi sasancin kwana nawa aka yi aka koma ruwa. Waɗannan ba so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan kawo muku bayanan siyasa kala-kala. shiri na goma sha shida cikin jerin shirye-shiryen manuniya na GTA Hausan da babu walawala. Mai yiwuwa kuma fargabar walawalar ta sa jam'iyyar PDP ɗari-ɗari a kan maganar ƙulla auren zobe da jam'iyyar haɗaka ta ADC da ake ganin kamar tana ta tsilla-tsilla. Tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce lallai ƙulla ƙawancen jam'iyyun guda biyu yanzu dai kam a gaskiya akwai illa. To, kowa ya sani da ya yi akwai shari'u a kan PDP. To, amma abin da mutane da ya ba su sani ba, ita kanta ADC akwai shari'u da yawa a kanta. Na PDP an gama matakin kotun farko, yanzu ana matakin kotu na biyu ne, appeal na farko. In an wuce nan ƙarshen ta kawai ka ce a je Supreme Court. an gama na pdp kenan kamar yadda aka yi lokacin da ina shugabancin jam'iyyar nan aka yi haka kuma muka fito lafiya aka tabbatar da su waye shugabanni aka yi abin da aka yi har pdp ta farfado ta ci zaɓuka da yawa ko da ake maganan zaɓin adc mu ba mun ƙi wani abu ne da wata jam'iyya ba ko adc ne ko ma menene amma a kalla su ma me matsayin da suke ciki su suna da shari'u wajen biyar a matakin farko inda mu mun wuce kamar a ce tsere ake daga kaduna zuwa kano mu pdp mun kai zaria waɗannan suna kaduna sai ce kai an baka shawara ka dawo kaduna ku fara tare ai wannan ba lissafi ne ba shari'un pdp da muka tattauna muka lura muka bayani akan shugabancin ƙasa ne na sama kawai shari'un da muka lura a adc ya shafi wards ya shafi local government ya shafi states ya shafi national mu ba wata shari'a da ta shafi world ko ta shafi local government ko ta shafi state kuma ko dai kotu ta ce zaɓe da aka a ibadan ya yi to shi kenan ba matsala kenan ko kuma kotu ta ce zaɓe da aka yi a ibadan bai yi ba a sake to me matsala ba mu ne za mu sake ba in ma wani abu za a yi ba sake ba dai mu ne za mu yi ba menene matsala game da rikita-rikitar siyasar Kano kuwa masani a harkokin siyasa Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ne ke cewa akwai matakin da ka iya magance dukkanin wata kwama cala Idan kwankwaso ya sassauta hamayyarsa ko ma ya rufe ta gaba ma'ana shi ma ya sun suka haɗe guri ɗaya to shi kenan wannan dambarwar wata ta siyasa a kano watakila ta zo ƙarshe kenan saboda daman babu waɗanda suka haddasa ta irin kwankwasa da ganduji amma idan ya ja gefe tsakaninsa da su to shi kenan watakila maga sabuwar dambarwa ta siyasa ya kake ganin zamantakewarsu za ta kasance da waɗancan mabukata har ma zaman lafiyar da fahimta ya, ya wanzu a tsakanin su ko da ba wancan dambarwa ta bangaren kwankwaso. Shi ma sun yi abin da yake mai kama da baki shi kan yanka wuya din. Ah, tuni har an jiyo mataimakin shugaban majalisar dattijai a barau jibrin yana cewa ya yi mubaya'a ya janye takararsa za su bi gwamna to kaga idan har ganduje zai faɗa haka barau ya faɗa haka to sauran kuma duk yan kuci kubani ne shikenan sai a ji kunne kankara sai a ji shiru a gefe guda kuma tsohon dan takarar gwamnan jihar kaduna kuma dan biram na zazzau honorable sani mamushi aban ne ke kara daddagewa cewa matsalar tsaro fa na jefa talakawan najeriya baya cikin wahala dukka wallahi muguntan da ake duka mutane ne duka yan ƙasa ne ba mu san kanmu hasada ta yawa kyashi ya yawa kuma mutane ban taɓa gani a shirin da ka dubi mutane rai nawa ake salwantarwa wurin wurin kidnapping din nan dan Allah ko kaji kake kiwo an ɗebi dubu an yanka an ƙona ko kaji kake kiwo an kama kajin a kurkin an banka musu wuta ƙauyuka nawa aka banka ma ake banka ma wuta mutane nawa ake kashewa saboda Allah har yanzu rai dai bai da ma'ana rai dan adam bai da ma'ana a kasan mu to sai yaushe rai zai tasiri jini a zubda shi ake yi da na musulmi da na kirista kullum ai ba abin da yake tauye mana haƙƙi yake mana kowa ba irin wannan kuma duk ba abin da ya kawo haka ba yaudaran kai rashin tsoron Allah to Allah da kai muka dogara muna roƙon ubangiji ya shigo ya mana gyara wannan al'amari amma wasu fa za su ci alas sadi sha'aban har yanzu kana nan a jam'iyyar APC ko saboda irin tsantsar magana da kake fito da ita a'a ina su to shi shi jini da ci da ciki ina siyasa ga wannan ko ba arewa nake ba ko abu nake faɗa ƙarya ne bai faruwa a arewa a wannan babu siyasa a cikin al'amari al'amari ne ya shafi rayuwa mu daina yaudarin kanmu sai kenan don na apc ko shi kenan sai in ta gani muna muna ta tsunduma cikin halaka ƙarya ne ga gaya mu abin da ke faɗi yau cikin kwanci hankali muke yau manoman mu cikin kwanci hankali suke ƙarya ne ba a maliko dangote gote ma'aikatan aliko eh, refinery ɗinsa bita da kulli a gwamnatance da duk hanyoyin da ake bi to sai mu hana da hannun mu kawai mu sa ana ta halaka mu don mu san ciwon kanmu ba wallahi naka sai naka ka rike naka sai dai kuma masani a karkokin tsaro da huza ahmad getso ya ce akwai mafita game da wannan matsalar tsaron da ta yi wa najeriya ta lala na yaba na ji daɗi irin kalamin da gwamna obasani a kwanan nan na jihar kaduna na cewar su dattawan arewa da shugabannin arewa kowa yana da laifi har shi kanshi na kasawa da gaza magance matsalar tsaro wanda kullum abin da nake faɗa cewa na ƙi ne da na kasa saboda haka na ji daɗi kwarai da gaske da irin kalaman da ya kuma abu ne mai ƙarfafa gwiwa har yanzu shugabanni da gwamnonin arewacin najeriya suna da dama da za su ba da gudunmuwa yar manuniya tana nuna cewar an kaɗa kuge na wata sabuwar guguwa wanda muke tunanin cewar zuwa lokaci nan gaba kaɗan matasa za su ƙara yin kaimi watakila wannan ne zai sa a yi abin da ake cewa dole kan wannaki amma akwai masu cewa sulhun nan fa ya zo ya zama dole ne saboda an jira gwamnatin tarayya a biyaƙi abubuwa suna ta dagule ana kashe mutane shi sa gwamnoni suka fara mika wuya suna sulhu a kashin kansu to ai ko da aka fara magana za a yi sulhu ai na faɗa na ce ba ai ba sulhu suka kira shi ba sasanci suka kira shi ni kuma na bashi kalma da ta dace da shi shashanci saboda me saboda dalilai duk kwararre duk wanda ya san ciwon kanshi a fuskar tsaro ba zai yadda da cewar ka zo ka ce ka yi sasanci da mutum kuma kai baka da ko wukan yankan albasa kwakwara a gidanka shi kuma ka ba shi kafa wanda ya ƙara sayan bindigu da sauran manyan makamai ya tara kuma sannan da aka yi sasancin kwana nawa aka yi aka koma ruwa. iyaka batutuwan da za iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro mana muryoyin da cikinsu babu wata badakala. musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da su ne ma Manuniya kan yi alula. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne kuma nake cewa sai wani mako idan Allah ya sake sada a cikin wani sabon shirin na manuniya. Da haka muka zo ga labaran wasanni a takaice. bari fara da wasanni da aka fafata a jiya a gasar premier league da wani wasan da aka fafata a can kasar faransa gasar premier league mako na 29 a jiya kungiyar kwallon kafa ta crystal palace ta lallasa tottenham a gidanta da kwallo uku da daya idan muka leƙa can ƙasar faransa kuwa a gasar da ake fafata na coupe de france a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final a jiya ƙungiyar kwallon kafa ta lens ta yi wajen red da kungiyar kwallon kafa ta olympiacos leon yadda ta doke ta da kwallo biyar da hudu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan can jiras din daga nan kuma za mu gangaro yau a wasannin da za a fafata a gasar la liga serie a fa cup bundesliga da kuma liga na kasar faransa farawa da gasar la liga na kasar spanish kungiyar kwallon kafa ta salte a yau da su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta real madrid da misalin karfe tara na dare agogon nigeria za mu leka gasar serie a na kasar italy inda a yau suma kungiyar kwallon kafa ta napoli da su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta torino misalin karfe tara saura kwata agogon Najeriya. A kasar Ingila kuwa wasan da za a fafata wasan kalubale ne zagayen kungiyoyi shida wato FA inda kungiyar kwallon kafa ta Wolves za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. A Bundesliga na kasar Germany kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach. Idan muka liga kasar Faransa kuwa a gasar Liga na kasar Faransa wasan mako na 25 kungiyar kwallon kafa ta psg za ta karbi hukuncin kungiyar kwallon kafa ta monaco da misalin karfe 9 saura kwata agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad daga nan kuma za mu lega bangaren zawarcin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya farawa da manyan kungiyoyi a gasar premier league wanda suka shiga takara domin fuskantar wa'yansu 'yan wasa da suke bukatar ganin cewa sun dauko su a kungiyar inda kungiyar kwallon kafa ta liverpool da manchester united da kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal dukansu suka sanya kafan wando daya wajen zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta juventus dan tawagar kungiyar kwallon kafa ta faransa kefren tora mai shekaru 24 da haihuwa sai kuma kungiyar kwallon kafa ta crystal palace da ta sanya sunan tsohon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta tottenham thomas frank cikin jerin waɗanda take garin za su maye gurbe mai horas da ita oliver glasper wanda zai bar kungiyar bala dakiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Sahabo Imam Aliyu. da ya karanto muna cikakkun labaran duniya sai wanda ya daidaita mana sauti yusuf mustapha batsari ni kuwa da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke cewa a sha lafiya bis salam